الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم ما أصبح وأمسى بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك اللهم إني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد كما أشهد أن نبيك محمدا رسول من عندك ونبي إلينا ليهدينا من الظلمات إلى النور بإذن ربنا سبحانه وتعالى اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم وتحنن وتكرم على هذا النبي العظيم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون أقوام درجة وتنئما من جرمة وتكوتا دقى الله wani abu da kowane ɗan adam yake fafutukar ya sama a masa kyautarsa kuma idan ya samu wannan zai zauna lafiya zai zauna lafiya da Allah zai zauna lafiya da bayin Allah kowa zai ji daɗin zama da shi ba zai kuntata ba waɗanda suke tare da shi ba za su kuntata ba wannan ba wani abu ba shine yalwar kirji Allah ya sa zuciyarka ta kasance ne fadi ne yalwa ya kasance zuciyarka ta zama farfada ba kun ta ba ɗan uwa masu albarka wannan ni'ima saboda girmanta ce da Allah ta'ala ya faɗawa wa annabi sallallahu alaihi sallam cewa tana cikin manya-manyan ni'imomin da ya masa kuma ya sa tuna ni'imar a matsayin tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma tambaya ta tabbatarwa Allah ta'ala ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ashe ba mu faɗaɗa maka ƙirjinka ba ashe ba mu yalwata maka ka ba Allah ta'ala yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama kenan lallai cikin manya-manyan ni'imomin da muka maka mun yalwata maka kirjinka mun faɗaɗa maka zuciyarka ba mu sanya zuciyarka ta zama kuntatatta ba ba mu sanya kirjinka ya zama mai kunci ba mun sa shi ya zama mai yalwa mai faɗi saboda Allah ta'ala ya gaggata mana wannan abin da ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi shi a aikace a fili a fili aka shaida aka gani Allah ta'ala ya yalwata kirjin manzan Allah sama ta fuskoki guda biyu fuska ta farko ita ce fuska ta bayyane fuska ta biyu ita ce a can cikin zuciyar tasa fuska ta farko Allah ta'ala ya haka sau biyu tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗan ƙarami ana shayar da shi a cikin ƙabilar banu sa'ad mai shayar da shi halimatu sa'adiyya a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a daɗe da yaye shi ba ana renanta ya fita da shi da abokanansa ciki har da ɗan halimatu sa'adiyya da sauran 'ya'ya na mutane da take renansu mala'iku guda biyu suka sauka suka kama annabi sallallahu alaihi wasallam suka kwantar da shi waɗannan yaran suna gani da idansu kuma da wayansu mala'iku guda biyu suka tsaga zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam suka tsaga ƙirjinsa suka fito da zuciyarsa suka tsaga zuciyar suka fitar da wani abu sannan mala'ika jibrilu ya nuna wa manzan Allah sama tun yana dan karami yace haza hazzu shaytan Ya ce wannan ne rabon shaytan mun cire shi ba ka ba shaytan wannan na farko kenan na biyu Allah ya sake wa manzan Allah sama wannan ta goma shin a lokacin da manzan Allah sallama ya cika shekaru ya girma aka fara masa wahayi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nufin ɗaukarta domin ganawa da shi a can sararin samaniya lokacin da za a yi isra'i da mai da shi mala'ika jibrilu ya sake zuwa ya tsaga ƙirjinsa aka sake wanke zuciyarsa sau da aka ya faru ga annabi salma sobe ce sannan kuma Allah ya yi haka a cikin abin da ba mu gani ba wannan abin da aka gani kenan balo-balo Allah ya nuna wa waɗanda suke rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ruwaito suka faɗa wa 'yan baya muka ji kuma muka yadda da haka wannan shi ne abinda malaman tafsiri suka fassara da yalwata kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya raba shi da shaidan to zuciyar shi za ta kasance mai yalwa zuciyar shi za ta kasance mai fadi a wajen karban gaskiya zuciyarsa za ta kasance mai faɗi a wajen mu'amala da Allah subhanahu wa ta'ala zuciyar ba za ta gaji da bautawa Allah ba zuciyar shi ba za ta gaji da kyakkyawar zamantakewa da bayin Allah ba duk wanda ya zauna da shi zai yi farin ciki da zama da shi sakamakon yana da faffaɗan ƙirji don uwa masu albarka wannan ni'ima mai girma akwai sabubbanta akwai dalilanta akwai hanyoyi da ake riko da su domin a kai zuwa ga wannan matsayi a sama domin kyauta ce daga Allah Allah subhanahu wata'ala yana ba da wannan kyautar ta yalwata kirji ga wanda yake so daga cin bayinsa amma kuma shi ma bawan sai ya tsaya ya yi abin da ya cancanta ya yi sai Allah ya bashi a matsayin sakamakon abin da shi ya aikata mai kyau ɗan uwa masu albarka sababi na farko da mutum zai yinko da shi domin samun yalwar kirfi shine tauhidin Allah babu yadda za a yi tana shirka zuciyarka ta zama mai yalwa ba yadda za a yi tana hada Allah da wani a cikin bauta ka ce rijinka zai zama faffada ka kuntata wa kanka abinda Allah ya yalwata maka ɗan uwa masu albarka Allah subhanahu wata'ala yana faɗa mana yana cewa duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya nufin ya shiryar da shi to sai ya wata kirjinsa da musulunci musulunci tauhidi domin babu musulunci in babu tauhidi tauhidi shine musulunci musulunci shine tauhidi shi sa asalinsa na farko shine la ilaha illallah kalmar shahada kalmar tauhidi kalmar kadaita Allah kalmar da ke nuna cewa babu wanda ya cancanta abota masa da gaskiya in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba kalmar da take nuna barranta bawa daga dukkan wani wanda ba Allah ba a babun bauta kalmar da ke nuna babu wanda ya cancanta abokin shi a nemi taimakonsa a nemi agajinsa a cikin abin da ba wanda zai iya yi in ba Allah ba in Allah ya taimake ka ka inganta tauhidinka to kayi riko da sababi na farko mafi girma kayi riko da ginshiki mafi girma a wajen yalwata kirjinka Allah zai yalwata maka kirjinka Allah madaukakin sarki yace Allah zai yalwata masa kirjinsa da musulunci amma wanda Allah ya nufin ya batar da shi to sai Allah madaukakin sarki ya sa kirjinsa ya zama kuntatacce ya zama kuntatacce matsatse idan aka masa maganar tauhidi kai ka sai an ce ya hau sama ne ya hau sama ba tsani haka zai ji zuciyar shi na mai nauyi saboda an faɗi tauhidin Allah maɗaukacin sarki to abu na farko da yake yalwata ka ya kai ɗan uwa mai albarka shine ka zama mai tauhidi abu na biyu hasken imani hasken imani idan Allah maɗaukacin sarki yana son zuciyarka kirjinka su zama masu yalwa sai Allah maɗaukacin sarki ya jefa hasken imani sakamakon tauhidi da kake da shi sai imani ya tabbata a cikin zuciyarka Allah ta'ala yana faɗi yana cewa yanzu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ai wanda Allah maɗaukacin sarki ya yi nufin ya shiryar da shi ya ɗora shi akan musulunci ya yalwata ƙirjinsa to zai kasance ala nurin min rabbi a bisa wani haske daga ubangijinsa malamai suka ce hasken imani haske na yadda da Allah haske na yakini, haske na sakankancewa game da Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine sababi na biyu sababi na uku yan uwa masu albarka shine sababin zikirin Allah daga cikin abin da ke yalwata kirji ya faɗaɗa shi ya sa zuciyarka ba za ta kuntata ba ka zama mai yawan ambatan Allah kakka bari harshenka ya bushe ba da ambatan Allah ba kullum ka kasance a cikin ambatan Allah kake ambatan Allah wanda aka tsara masa lokaci da ambatan Allah wanda ba a ta masa lokaci ba koyaushe ka zama cikin ambatan Allah kake ƙarishin waccan ayar Allah madaukakin sarki yana cewa fir bane azaba ta tabbata ga zukatan da suka kekace ba su ambatan Allah saboda haka sai suka kasance kuntatattu ambatan Allah zikirin Allah yana yalwata kirji ɗan uwa masu albarka yana sa zuciyar mutum ta zama faɗa. sababi na hudu yan uwa shine ilimi ne amfani ilimin addini ilimin da Allah ya wahayinsa a cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka dage a cikin koyon addini a cikin koyon ilimin shari'a ilimin sanin sunayen Allah da siffofinsa ilimin tauhidi ilimin sanin yadda zaka bauta wa Allah subhanahu wataala ilimin yadda zaka tsarkake zuciyarka wanne yana da tasiri matuka ɗaya daga cikin malamai yana cewa wallahi muna jin kirjinmu wani zubin saboda natsuwa da yalwar da muke samu a kirjinmu wallahi in aljanna muke ciki ta lahira lalle muna cikin hali kyakkyawa wato tun a yanzu mai ilimi yakan tsinci kanta saboda yadda zai ji zuciyar shi ta nasu baya shiga kunci zai ji kamar aljannar lahira yake ɗaya daga cikin malamai yana cewa wallahi a duniya akwai wata aljanna duk wanda bai shige ta ba zai shiga ta lahira ba ana nufin aljannar ilimi kenan irin natsuwar da masu ilimi suke samu da irin yadda ilimin yake fitar da su daga cikin damuwa da tashin hankali a lokacin da idan wasu hankalinsu ya tashi sai rikice sai masu ilimi su kasance su za su ba mafita wannan gashi nan baje-baje a cikin alkur'ani baje-baje a cikin alkur'ani idan abubuwa suka kulle wa mutane masu ilimi su suke zuwa su nuna musu su ce kaza sai ita shine ne mafita yan uwa masu albarka daga cikin sababban da suke jawo zuciyar mutum ƙirjinsa su kasance faɗaɗa masu yalwa ba kuntatattu ba akwai kyautatawa bayan Allah waɗancan duka abubuwan kyautatawa Allah ne yin mu'amala kyakkyawa ne da Allah tauhidi ambatan Allah imani da Allah madaukakin sarki duka waɗannan alaƙa kace da Allah madaukakin sarki to su kuma bayan Allah ka riƙa kyautata musu kyauta sadaka kula da makwabta kula da dangi kula da abokanai kula da dukkan jama'a ba su abin da ya kamata a ba su yi musu kyaututtuka sadaka wannan na cikin abin da ke yi wata kirki ba taɓa samun mutumin da yake da yawan kyauta yake da yawan sadaka Allah ya kuntata masa zuciyarsa ba babu yadda za a yi ka ya zama a miƙe hannunka ya kasance kullum a buɗe sannan kuma Allah ya kunta ta zuciyarka hannunka ya buɗe ya zaya zuciyarka ta kulle ai hannun bai iya buɗuwa ba kenan sai da zuciyar ta buɗe ta faɗaɗa ta yalwatu to daga nan sai kake yalwata wa bayan Allah maɗaukacin sarki ɗan kuma masu albarka akwai wasu sabubban amma dai mu basu haka sai sakamakon da faffafa yalwar kirji ke haifar wa mutum daga cikin abin da yalwar kirji ke haifar wa mutum yana sa jikin mutum ya zauna lafiya lau bayi da damuwa duk damuwar da za a shiga sai shi Allah maɗaukacin sarki ya sa shi ƙwaƙwalwar shi tana natse idan ƙwaƙwalwar mutum ta natsu to so jikin shi na zama lafiya in ma kare rashin lafiya to rashin lafiya ne da bai da alaka da wannan jarabawa ce har annabawan Allah suna rashin lafiya amma ba a ce annabawan Allah suna rashin lafiya saboda kuncin zuciya ba suna yin rashin lafiya ne kawai na jiki amma zuciyarsu ba ta rashin lafiya annabawan Allah lafiyayyen zuciya suke da ita sakamakon wannan kyautar da Allah yake musu ta faɗaɗar ƙirjinsu da kuma yalwatar zuciyarsu abu na biyu za ka zama mai ba bayan Allah uziri ba za ka zama mai zarginsu ba duk mutumin da kaga ba shi da aikin yi ke zargi sai wani bai yi kaza ba to zuciya shi ce ta kuntata amma bayan Allah masu yalwar kirji suna ba da uziri suna ba da uziri sai idan ta bayyana a gare su cewa abin nan da aka yi da gaske ganganci ne to daga nan sai su hukunci amma a tashin farko suna ba da uziri ana gwaitowa cewa mutanen kirki suna ba da uzuri so saba'in so saba'in za ka ba ɗan uwanka uzuri ya yi abu ka ce a yana ba dalilin da ya sake yi har sai ya yi so saba'in sai ya yi na saba'in da ɗaya daga nan to sai ka ce a wanda ya zama ganganci amma wanda ke da kuncin rai kuncin zuciya to da an yi abu ɗaya sai ya shi kenan sai mummunan fassara mummunan fassara mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu lokacin da ka'ab ibn malik radiyallahu anhu bai je yakin tabuka ba lafiyar shi lau ka'ab yace ban taba samun arziki kamar wannan shekarar ba amma shedan yau da reshi yace ina cewa gobe zan tafi zan ba annabi salma gobe a zan bi shi gobe ta yi sai ce a bari sai gobe insha Allah zan gama shi in sai in tafi gobe ta yi ya sake cewa sai wata gobar. haka ya ta yi har manzo Allah sama ya dawo ya shiga cikin waɗanda alkur'ani ya ba da labarin ba su je yakin tabuka ba kuma aka je ba a yi yakin ba ma aka dawo amma kuma sai aka samu jarista masu dimbin yawa da kusan ba a taɓa samun su a wani yaki in ka cire yakin uhud kamar yakin tabuka ba domin ka cokan Allah ya saukar da sura suratul tauba domin bayanin sakamakon ababen da suka afku na darista a yakin tabukan da ba a gwabza ba aka dawo to lokacin da aka kai garin tabuka manzo Allah sama ya waiga kabi yace na ga ta manzo Allah sama ba zai gane banje ba domin sahabban manzo sama a wannan lokacin suna da yawa la yajma'uhum kitabun hafizun ce ba wata rijista da za ta iya tattara sunayensu manzalla ta sami ce ina ka abu ina ka abu bin malik ka abu babban mutum ne babban mutum a taro ya boyuwa in bai zo ba ana gane bai zo ba in ya zo ana gane ya zo ce ina ka abu sai wani ya miƙe ya ce ina ya ma'aikin Allah ya ka abu ba zai zo ba ka abu da ya samu kuɗi ba na ai ai kuɗi ai yanzu kawai takama yake kawai mutane ya za a yazo yaki nan take mu'azu dan jabal ya tashi ce bi sama qul ce la nazunnu bi ka'bin illa khaira yace tidda kalmar da ka faɗa baka faɗi shaidar gaskiya ba kabu ne zaka masa wannan mummunar shaidar ya ma aikin Allah wallahi ba ma ba ma wa wani zato mummuna alheri muke zato habata ku uzu yace akwai uzurin da ya hana shi to kage yadda wannan shine alama ta yalwar kirji da fadin zuciya ba kuntatar su ba Yanwa masu albarka daga cikin kakamako da mutum yake samu idan Allah ya azurta shi da wannan ni'imar ta yalwar kirji ba zai yi wa kowa hasta ba ba za ka yi kyashin kowa ba kowa ya ci gaba duk wanda Allah ya ɗaukata shi ya ɗaukata ya zo ya bi ya tafi in ka kana cikin waɗanda za ka bi shi ka bi shi in ba ka cikin waɗanda za ka bi shi kai mata addu'a Allah maɗaukacin sarki ya taimake shi in wani nauyi ne Allah ya ɗora masa ya gama lafiya idan wata dukiya ce Allah ya bashi Allah ya sa ya gama da ita lafiya idan wani alkhairi ne Allah ya same shi Allah ya ɗora masa da wannan alkhairin ba za ka rika jin kunci da ƙyashi a game da shi ba daga cikin yalwai a sakamakon yalwar kirji mutum ba zai taba tunanin ya zalunci wani ba saboda ya san Allah ne mai badawa dan me zaka kwata wajen mai rauni alhali ga ubangiji ne yalwatawa wanda ya yalwata maka kirji nema wajensa ba za ka cutar da wani ba daga cikin alamar mutum zuciyar shi ta kuntata kirjinsa kuntatacce ne ka gan shi yana zaluntar bayin Allah ce mutum an ba shi ofis babba ka ji an ce ya handama kuɗi kaza wallahi alama ce ta kuncin zuciya da mutum ya yi riko da waɗancan sabubban da aka ambata ya zama mai tauhidi ya zama akwai hattan imani a zuciyarsa akwai hattan ilimi akwai yawan ambatan Allah akwai kyautata wa bayin Allah da sauran sabubba to tabbas ba zai aikata abin da yake aikatawa yan wa masu albarka mu roƙi Allah madaukakin sarki ya yalwata kirjin mu mu rika yawaita addu'a musamman a irin wannan zamanin namu da muke ciki dandanan an hatala dandanan wani ya hushi dandanan wani ya yi wani mummunan fassara dandanan wani ya wani rafi mu roƙi Allah ya yalwata mana kirjinmu kirazanmu su zama yalwatattu mu iya ɗaukan nauyi na abubuwan da suke faruwa kuma ya zama muna yin kyakkyawar fassara idan abubuwa sun faru a lokacin da suka fara. sakamakon wannan ni'ima ta yalwar kirji da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu Allah subhanahu wa ta'ala yalwata zanmu Allah maɗaukacin sarki ya faɗaɗa zukatanmu Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu daga cikin fa'idojin sakamakon da mutum yake samun idan kirjinsa ya yalwata akwai fahimta za ka zaune saurin fahimtar abubuwa fahimtar ilimi na littafi da kuma fahimtar ilimi na rayuwa abin da ke faruwa amma zuciyar mutum ta kuntata to sai ya zama abin da ya cancanta ya gane ba zai taba gane shi ba duk bayanin da za a masa ba zai gane ba اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا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 أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك ونحن نعلم ونعوذ بك فيما ونستغفرك فيما لا نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أخلص نياتنا اللهم أخلص نياتنا اللهم اللهم أخلص نياتنا اللهم أخلص نياتنا وأعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صد أعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين المسلمين اللهم أصلح أولادنا اللهم أصلح ذرياتنا اللهم احفظ نساءنا واللهم استر نساءنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وآله وأزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم لا سيما الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين وارض عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين قوموا إلى صلاتكم